Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdi ce tare da Hafsat Muhammad Maina daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na rana a yau biyu ga watan Yuli kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugabannin kasashen Afirka talatin na ci gaba da taron su na kwanaki biyu da suka soma a ƙasar Murtaniya. Hukumomin kasar Mali na can suna bin diddigin harin da aka kai jiya Lahadi. kanin labaran kenan sojoji goma sun rasa rayukansu waɗansu hudu kuma suka ɓace a wani harin ta'addanci da aka kai a sansanin sojoji a jamhuriyar nijar muna da rahoto bayan labarai shakuta rundunar 'yan sandan najeriya ta musanta cewa jami'anta sun gudanar da zanga-zanga neman hakkin su a garin maiduguri sai dai rundunar 'yan sanda a jihar borno ta tabbatar da wannan zanga-zanga yayin da jami'an 'yan sanda kuma suka bayyana abin da ma ya kai su ɗaukar wannan matakin akan allowance namu ne saboda ba za mu fita aiki ba an biya mu kuɗin mu sauran yan wayan mu ana biyan su mu ne ba biyan mu ana biyan kamar wanda suke goza da wanda suke tare da sojoji in wani sa'i muna musu magana za su ce mana a satin nan za a biya insha Allah satin nan za a biya insha Allah Za mu kuma yi nazari a kan shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na kasafta kimanin Naira biliyan 115 da aka maido na kuɗin marigayi a bace da yawa wura da masu kula da lamura suke ganin raunin matakin da gwamnatin ke shirin ɗauka. a maiwa da wanda aka ce sun sata kuɗinsu ya fi alkhairi ne a ra'ayina abubakar umar duk dai wani ya ji ga wani kuɗin ko da sun fito to kuɗin nan fa gaskiya ba lallai ne su iso hannun talakawa ba ina da shakku akan haka saboda an daɗe ana duk da ruwa ƙasa tana shanyewa yusuf harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shugabannin kasashen Afirka talatin na ci gaba da su na kwanaki biyu da suka soma a kasar Murtaniya inda suke kokarin tunkarar matsaloli da dama da ke addabar nahiyar ciki har da matsalar cin hanci da maganar tsaro da kuma wahalhalun da jama'a kan afka cikinsu a sanadin tashe-tashen hankula. a jawabinsa na bude taron a jiya lahadi mai masaukin shugaban kasar montana muhammad od abdulaziz ya yi wata kwarorinsa kashedi game da sakaci a kan harkar tsaro a daidai lokacin da ake ba da rahoton cewa an kashe wasu mutane farar hula hudu a wani harin da aka kai wa wata a bataliyar sojan faransa da ke aiki a kasar mali haka kuma shugaban ya gaya musu cewa idan ba su jawo matsalar cin hanci da rasha birki ba zai yi wuya afirka ta samu ci gaba a fuskar tattalin arziki sauran batutuwa da ake sa ran shugabannin na afirka za su taba a lokacin taron kolin nasu za su hada da kokarin sulhunta rikitan siyasa da ke afkuwa a sudan ta kudu da kuma sulhun da ake fatar gani an samu tsakanin ethiopia da eritrea akwai kuma maganar zaɓuka masu zuwa da za a yi a kasashen mali kamaru kongo kinshasa da kuma zimbabwe a halin yanzu kuma hukumomin kasar ta mali na can suna bin diddigin harin da aka kai jiya lahadi akan wata tawagar sojan faransa masu sintiri a kasar ta mali inda har mutane hudu suka rasa rayukansu ma'aikatar tsaro ta mali ta tabbatar da cewa ko bayan waɗanda aka kashe har ila yau an raunata wasu kamar ashirin ciki har da sojan faransa guda takwas rundunar sojan faransa ta tabbatar da cewa ba a kashe mata soja ko ɗaya ba lokacin da aka ta da bam daga cikin wata mota a garin gawo har yanzu a har yanzu dai ba wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai farmakin wanda ya faru kwanaki kalilan bayan da wasu 'yan jihadin islama suka afkawa helkwatar sojan ta ɓace na ƙasashen afirka da ke bamako inda nan nema mutane shida suka rasa rayukansu. shugaban amurka donald trump ya sake kare hukumar nan ta ice da, ake, da aka baiwa aikin tabbatar da ana aiki da dokokin ƙayyade cike da fice wacce kuma 'yan jam'iyyar adawa ta democrats ke kiran cewa a soke ta a cikin ɗaya daga cikin rubuce-rubucen da ya yi kan shafinsa na twitter a ƙarshen makon da aka baro shugaban ya zargi 'yan democrats da cewa suna son a wargaza hukumar ta ice ne kawai don ba sa son a rinka tsare kan iyakokin amurka dubban mutanen amurka sun wani jiya suna ta gudanar da manyan tarukan zanga-zanga a garuruwa da biranen kasar masu yawa don nuna adawa akan matakin da gwamnatin ta amurka ke ɗauka game da sha'anin shige da ficen baƙi da kuma musamman don neman a haɗa iyalai da 'ya'yansu a yayin da suke tsallakowa kan iyakar amurka da mexico To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, yau Litinin aka fara sabon zagayen yi wa jama'a allurar rigakafin cutar shan inna wato polio a kasar Afghanistan, inda ake cikin damuwa cewa mai yiwuwa ne mayakan 'yan tawaye ka iya hana dubban yara samun allurar. A lokacin wannan yakuwar da ta kwanaki biyar jami'ai sun ce jami'ai dubu hamsin da biyu masu allurar rigakafi ne za su yi allurar ga yara miliyan 6.4 waɗanda ke ƙasa da shekaru biyar a larduna 27 daga cikin larduna 34 na kasar hukumomin kiwon lafiya afghanistan sun ba da rahoton cewa mutane tara suka kamu da cutar ta shan inna a cikin shekarar nan a kasar wanda shine jimlar mutane mafi yawa da suka kamu da cutar a duk faɗin duniya an kashe wani magajin gari a kasar philippine wanda ya yi kaurin suna saboda yadda yake yawan fitowa da mutanen da ake zargin suna sayar da muggan kwayoyi a bayyana jama'a yana tona musu asiri an bindige shi har lahira ne a wajen wata hidima da ake gudanarwa Hafsat Muhammad Maina ta karanto labaran duniya. To bari mu bude taskar hotonnin namu a jamhuriyar Nijar inda aka kai wani hari a barikin sojoji da ke difa da ya janyo asarar rayukan jami'an tsaro goma waɗansu hudu kuma suka bace kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin musule mummuni barma ya aiko mana. bayanai daga yankin difa na cewa a tsakiyar daren asabar wayewar lahadi ne wasu mutanen da suka zo a kan raƙuma suka afkawa barikin sojan bulabirin wani ƙauyen da ke a tazarar kilomita 45 gabasin gingimi birni mafi girma kusa da iyakar Nijar da Chadi. Wata majiya ta bayyana cewa tun a wajejen karfe ɗaya na daren Asabar ne aka fara kafsawa tsakanin waɗannan mahara da askarawan Nijar har zuwa karfe hudu na asuba lamarin da ya sanadiyar mutuwar sojan ƙasar Nijar akalla goma yayin da wasu uku suka ji rauni sai wasu hudu da suka yi batan dabo kafin su arce maharan da ake kyautata zaton mayakan boko haram ne sun kwashi ganima sannan suka cinna wasu motoci wuta in ji wannan majiya kakakin rundunar mayakan nishar kanal ture ya tabbatar wa muryar amurka faruwar wannan al'amari haka kuma ya gaskanta sahihancin waɗannan alƙaluma amma ya musanta cewa an kwashi ganima a yayin wannan gumurzu da ni aka bi sawon waɗannan 'yan bindiga sai dai rashin hanyoyin ratsawa ta cikin tafkin cadi a wannan lokaci da ake samun safkar ruwan damana ya sa maharan suka sha zuwa neman malaba ya zuwa yanzu kura ta lafa yayin da jama'ar ƙauyen bulabirin da makwabta suka shiga cikin halin zaman ɗarɗar wannan hari na barikin sojan bulabirin na zuwa ne a wani lokacin da ake cika shekara guda da sace mata da yara kimanin 39 a garin ingalewa na yankin difa abinda ke nufin da sauran aiki a gaban rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin chadi wacce ta sha shelar karya lagon ƙungiyar boko haram kamar yadda a ɗaya ɓangare aka shiga cikin halin zulumi a arewacin mali bayan da aka kai hari wa cibiyar rundunar haɗin gwiwar jason sahel a garin gawo a jiya lahadi a wani lokacin da shugabannin ƙasashe mambobin ƙungiyar ke sa ran amfani da taron ƙungiyar au da ke gudana a birnin nouakchott don tantauna hanyoyin samar da kudaden tafiyar da ayyukan wannan runduna sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger la ilaha illallah muhammad rasulillah To sai kuma jihar Barnan Najeriya inda 'yan sandan kwantar da tarzoma suka gudanar da wata zanga-zanga sakamakon gaza biyan su albashinsu tun da aka shiga wannan shekarar kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Haruna Dauda biyu ya haɗa mana. mafi yawan waɗannan 'yan sandan kwantar da zoma dai an kawo su ne daga wasu jihohin daban-daban da suke gudanar da aiki kafada da kafada da rundunar sojan najeriya wajen yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar boko haram na kuma samu damar zartawa da wasu daga cikin jami'an 'yan sandan ta waya wanda suka tabbatar min dalilansu na wannan zanga-zangan kamar haka. akan Januwari. Kamar ku 'yan sandan da bai naka kawo ku da kuke complain a kan rashin allowance. Gaskiya duk Najeriya da kowane jiha. Yanzu na fahimci ka duk wannan zanga-zanga da kuke yi duka Najeriya ne ko kuma ku 'yan Borno ne kaɗai. A na Najeriya ne mobile ne gaba daya. zanga-zanga nuna ba za ku yi aiki ba ne ko mene na ji an ce ana jin ƙarin harbe ma inda kuke. Eh akan allowance namu ne saboda ba za mu fita aiki ba. Kan biya mu kuɗin. To ba gani kamar zai zama sabon abu a ce ku 'yan sanda kuna zanga-zanga a ci har ba za ku yi aiki ba. Ba ganin jefa kasar cikin wani rudani eh, to sauran yan wayan mu ana biyan su mu ne ba biyan ana biyan kamar wanda suke goza da wanda suke tare da sojoji na fahimci ka kamar ku an kawo ku dama an ajiye ku a headquarters ne saboda za a raba ku zuwa wasu wurare yawa eh, saboda rikicin nan da ake na boko haram ba shi ne eh. kama tushen kauti to ku ba a biyan ku amma ana biyan sauran yan uwan ku. ana biyan wasu kamar wanda suke training school da kuma wanda aka tura su goza amma sauran sauran various place ba a biyan mutane kamar tun january ne ba a biya ku ba Eh, so yanzu eh. kamar eh, akwai wani jami'an sanda babba da ya zo kamar ya yi muku magana game da wannan abu? Babu So akwai dama da farko kun yi complain ne kamar ku rubuta su shugabannin ku cewa ga matsaloli. ku? Ba mu rubuta ba don wani sa'i muna musu magana za su ce mana a satin nan za a ji insha Allah satin nan za a ji insha Allah. So da akwai wani dan sanda jami'in dan sanda kusa da kai gaban ina yin zanga-zanga din. To muna muna muna zo mu gane a kan kudin mu ba biya mu ba wata shida kenan. Wata shida ba. Yanzu an shiga wata bakwai ba biya ku ba. Albashi ne kuma allowance allowance ne. Allowance. Allowance ku daga ina aka kawo ku. Ai dukkan mu an kwashi mu dubon dubon dubon. Dukkan squadron. Oke daga daban-daban aka kawo ku. Dukkan Najeriya duk wurin da kasan mu baya na Najeriya muna da akwai kamar ku nawa ne yawan ku Allah zamu wara 10,000 za ku kai dubu goma ko ne eh, zan fasi ba zan wuce ma. to an ce wala kenan an ce kamar kun tare hanya ba abin hanya me yasa ku tare hanya to ai ana so a san dirilin ma me ya faru ban ya ba ana so ko yi ci maganan na to sadda ya rage ya rage masu kudi wani ya rage kudi ba mu kudin mu ko an sa kenan ko an tare hanya kenan kwamishinan yan sandan jihar Borno Mr. Damiya Chukwu ya tabbatar da aukuwar wannan zanga-zanga wanda kuma ya ce wannan lamari ya auku ne saboda rashin sa hannu kan kasafin kuɗin bana sai dai bai garin haske game da wasu matakai da ya ce za su ɗauka ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ban ci ba ban sha ba na ke kuka To daga zanga-zangan 'yan sandan kuma sai harkokin shari'a inda ɗazu wata kotu da ke birnin tarayya Abuja ta sake ba da belin tsohon mai ba shugaban ƙasa shawarwari kan harkokin tsaro kanar Sambo da Suki. Wakilin Hassan Maina Kaina na da ci gaban rahoton. cikin hukuncin da ta share awa ɗaya tana karantowa ɗazu da rana mai shari'a ijiya ma'ojoku ta babbar kotun tarayya da ke nan abuja ta ba da belin tsohon mai bada shawara ga shugaban kasa kan sha'anin tsaro kanar samba da suki kan naira miliyan ɗari biyu da kuma samun mai tsaya masa wanda ya kasance ma'aikacin gwamnati da bai gaza matakin albashi na goma sha shida ba kana a samu wani babban mutum wanda ke da mallakar kadara a nan abuja mai shari'a ijama ojuku wacce ta nuna ɓacin ranta kwarai da gaske bisa yadda aka yi ta bada belin kanar samba da suki amma gwamnatin najeriya ta ki bin umarnin kotu kotun ta yi watsi da ikirarin gwamnatin najeriya cewar ana ba shi kariya ne a wani wuri na musamman mai cike da tsaro saboda an sami makamai a gidansa. Mai shari'a Ojuku kazalika ta kuma yi watsi da karin hanzarin da gwamnatin Najeriya ta bayar cewar ana kuma ci gaba da tsare kanar samba da suki saboda akwai kuma ƙarin wasu tuhume-tuhume da ake masa. Barista Ahmed Raji shine lauyan da ke kare kanar samba da sukin. Zaho that the federal government of Nigeria will comply with the latest order of the Muna fatan gwamnatin Najeriya za ta mutunta hukuncin wannan kotu na baya-bayan nan inda ta ba da belin sa Ina kira ga gwamnatin tarayyar ta zamanto mai girmama hukunci da kuma umarnin kotu. Su ma iyalan kanar samba da sukin sun mana bayanin yadda suka ji da wani hukunci na baya-bayan nan. Sanata Umaru Dahiru Tambuwal shi ke magana da yawun iyalan na kanar da suki. saboda duk a duba da dalilan da sun ka faɗa na tsare shi sun kawo duk wannan dalilai sun faɗi waɗannan sharuɗa baki ɗaya amma duk kotun nan ta jifa da wannan magana tabbatar da kotu maga ta ƙasa ta ta tabbatar da lalle magana akwai ta na cewa dole ba su bi ƙa'ida ba kuma suna ba umarni idan babu ƙa'ida na bin bin urunin kotu to ƙasa ta zama wani abu daban to akan haka muna fata a gwamnati ce Allahu za ta yi amfani da wannan ta karanta ta yi ikirari akan ikirarin take na cewa tana bin doka na abi hukuncin da an ka na cewa a ba da shi beli na aske shi. Kokarin da muka yi don jin bangaren gwamnatin Najeriya abin bai yi nasara ba. A baya dai kotuna daban-daban har da kotun Afirka ta yamma sun yanke hukuncin ba da belin kanar samba da suki. Amma gwamnatin Najeriya ta yi mursisi ta ki bin wannan umarnin kotuna. Yanzu dai abin jira a gani shine. Shin ko gwamnatin za ta bi wannan umarnin kotu na baya-bayan nan? Hassan mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. sha nan duniya wuya a gare ga mutum kana ra'ayi ne malam. To bari mu rufe taskar hotonnin namu da batun shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na raba kuɗin da aka kwato daga bankunan ajiyar tsohon shugaban Najeriya Sani abacha gida-gida abinda masu kula da lamura suke cewa raguwar dabara ce. Ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya haɗa mana kan wannan batu. tuni dai gwamnatin ta aina wannan wata na yuli a matsayin lokacin fara aiwatar da wannan tsari wadda matalauta dubu ɗari uku da biyu a sha tara daga cikin jihohi talatin da shida na ƙasar za su ci gajiyarsa. sunana Musa Lawan. Ai ni wannan zance abin da nake gani kamar shira ce gwamnati take yi. Kamar ni din nan yanzu dai kaga a wahalan nake. To kaga ko da za da da gaske ne abin da aka faɗa to zan yi murna to amma na san ba gaske bane shira ce. Amma yawa da wanda aka ce sun sata kuɗin su ya fi alkhairi ni a ra'ayina. abubakar umar duk dai wani ya ji ga wani kuɗin ko da sun fito to kuɗin nan fa gaskiya ba lallai ne su isu hannun talakawa ba ina da shakku akan haka saboda an daɗe ana duk da ruwa ƙasa tana shanyewa wasu 'yan najeriya kenan suke tsokaci game da wannan batu ko mai ƙwararru ke faɗi a kan lamarin dr laul habib yahaya masanin tattalin arziki ne a nan kano in ka auna yawan talaucin da ƙasar take ciki muna da mutane kusan miliyan ɗari da arba'in. a cikin miliyan 140 din nan akwai abin da ake kira poverty line wato rijiyar talauci kusan kashi 80 sun fada wannan rijiyar a cikin mutum kusan sama da miliyan 80 idan ka ɗebi mutum miliyan ɗaya ma ka rage musu talauci ba za a ji shi a ƙasar an rage talauci ba misali abin da zan ci shine ka samu drum na ruwa ka tafasa shi da lifton ka ɗauki cokali ɗaya na sigari ka zuba ka zuba sukari amma babu wanda zai ce ka zuba don in ka ɗanɗana ma ba za ka ji shi ba saboda haka a manhaja ta haɓaka tattalin arzikin ƙasa misali za ka iya ɗaukan ɓangare ɗaya ma ka ce misali ɓangaren lafiya a samu ƙaton asibiti da mutanen talakawa suka fi amfani da shi misali in ka zo kano ka ce asibitin murtala hmm. ka ajiye dala miliyan goma ka zuba a wannan asibiti to sai sun fi jinsa fiye da wannan dubu biyar biyar ɗin kuma mai ɗorewa ne gaba ɗaya gwamnati ba ta iya ɗorewa da ba da kuɗi kurum ba tare da wani aiki ba yanzu haka dai ƙungiyoyin tabbatar da shugabanci na gari a najeriya na kushe wannan aniya ta gwamnatin tarayyar najeriya cikin wata sanarwa a jiya lahadi ƙungiyar serap da mataimakin daraktan ta Timoti adewale ta ce tsarin ba zai haifar da wani alfanu ga matalautan ƙasar ba da aka ce za a zakulo domin cin gajiyar kuɗaɗen ba a don haka kamata ya yi gwamnatin najeriya ta sake tunani ita ma dai kungiyar sisilak ta soki wannan yunkuri na gwamnatin tarayyar najeriya tana mai bayyana shakku game da fa'idar sa ga rayuwar talakan ƙasa kwamar nura iro ma'aji jami'in kungiyar ne ba yanzu ka saba cewa an dawo da kudin a bace ba ba wannan gwamnatin ba ne obasanjo ya yi eh, jonathan ya yi da kuma wannan gwamnatin ma na yi a ne kadai kawai ina sauran ciki ina ma kuma abubuwan da aka ce an karbo daga hannun mutanen da suka je suka kai kansu ina kudaden suke ina trillions of naira da aka ce ka ce efcc tun da ta zo ta iya ce kawo su tun lokacin lamur da aka yi wannan magana ina suke ina kudaden da suke bugawa efcc yanar gizo-gizo adireshin yanar gizo-gizo na efcc cewar an tattaro su ina ake kai su mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. To waɗannan na daga cikin tambayoyin da muke bukata amsa daga gare ku idan muka dawo a shirin mu na dare. wacce hanya kuke gani ya kamata a kasafta kuɗin nan da zai zama da amfani ga talakawan Najeriya? Sai ku kasance tare da mu a shirinmu na dare domin ba da gudunmuwarku yanzu ga harin da shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon jiya. Idan har ba ku manta ba, muna tattaunawa da tsohon malami kuma masani a fannin ilimi a Najeriya, wanda a yanzu kuma yake wakiltar al'umma a Majalisar Dattawa ta Najeriya. Sanata Yahya Abdullahi, mai wakiltar jihar Kebbi ta Arewa, ya jaddada cewar tsare-tsaren da ake bi wajen zartarwa a ɓangaren ilimi na da naƙasu don haka yake ba da wasu shawarwari da suka kamata a bi don farfado da martabar ilimi a ɗaukacin Najeriya baki ɗaya. Neman ilimi wajibi a Yanzu ma kamar ka ce wanda kuma ilimi a gaba gaba yake ba a gyaruwa daga nan sai ka koma daga can. kuma har yanzu abun bai lalace ba don ga kamar mu da mulai muna da yaya ni tun lokacin da aka fara ni na hana yara na ko guda ba wanda ya taba zuwa makarantar eh, waje dukkan su nan suka yi makarantar su kuma ba wanda ya taba faduwa waye kuma suna zuwa kuma su ci su ta university su tashi with good grades the same universities din da ake yi why because suna da foundation ka gani saboda ka in an zo daga foundation ake farawa in yaro suka zo suka sai a duba indication din nan tun daga inda ya taso ya zo har jami'a amma da ka zo ka ce za ka zo ka zauna a gyara a canji ba ku kuɗin da za ka samu ilimi in baka gyara shi baka ce za su ba za su yi ba to yanzu kamar ka zo ka ce jami'a to an zo an ce jami'a kowace jami'a ne suna da hostels na students da waye yanzu in ka zo ka ce musu to wadda hostel din da kuke da shi da lokacin da muna yan university ko wanda daki mutum biyu ne yanzu zaka sa mutum takwas ko mutum goma ko mutum goma sha biyu a cikin dakin wannan dakin da mutum biyu suke zama a da ko sannan kowannen su bai ma biyan kuɗin abin nan sai ka zo ce musu to yanzu kowace university su zo su zauna su je su ba da kuɗin da ya kamata a yi ko a sayar masu manajin hostels din sannan a yi amfani da kuɗin a building other hostels sannan a ba universities din kuɗin su zo su yi amfani da su in wajen teaching da hostels za a fara zuwa shine a yi samu nurse they are living like pigs a cikin universities in fa you know na yi eh, member na visitation panel na university of ibadan na yi abuja na yi mene so i know what is there akwai student hostels na university da sauransu akwai wanda kai kan kama in ka je sai ka kama hancin ka kare ba toilet ɗaya wanda yake da living there like pigs amma da ka zo ka ce za a zo a zauna eh, a zo a zauna a yi hidda mai ne a yi a new system where people can live like human beings the same student union za a zo a jarida su da yan jarida ana first conference ana zagin only Nigeria da ke samun irin wannan rashin mutum saboda ka dole sai ka samu gwamnati da ta tsaya ni I, I, like the courage of everybody because it take a person of courage you know to stand up for what he believed in so in da za mu samu about 10 20 governors su zo su zauna su ce kai duk ko kuna so ko ba ku so sai an yi because a lot of the people wanda suke magana are not sincere are not sincere okay to ba ku so a bar malaman primary haka nan ba su iya rubutu da karatu bale har su koya ma yaran ka su rubutu da karatu a ba su haka nan is that is that a way out eh to ina mafita kenan distinguished na wannan mafita shine kawai mu zo mu tsaya tsakani da Allah mu ga mu junan mu gaskiya wallahi muddin mu zo muka zauna muka gaya mu junan mu gaskiya ba bata za mu yi duka don mugun hanya ta mugun bata inda society gaba ɗaya zai bace shine hanyar ilimi kun ga dai yanzu abin da muke samu eh, yanzu duk wannan rigimar da muke samu da yan sara suka da yan waye da bai ne a lot of them do half educated yara ne drop out daga primary and secondary sun fito ba aikin fari babu na baki kuma ba discipline ba tarbiyya babu sani ya kamata and the more you continue in this direction kada ka tahi haka wannan al'ura da mai ne haka abubuwan za su tahi su kara tabarbarewa. saboda haka dole sai mun dawo shugabanni da waye da sauransu har da malamai mu na addini da malaman eh, makarantu da shugabanni da sauransu dole sai an dawo kowa ya dawo kan hankalin shi mu zauna a duba shi gaskiya a wajen fannin ilimi ya kamata mu zo bai ɗaya me ya samu aikin ilimi menene ya kamata mu yi a duba wannan tsakani da Allah kowace jiha kuma kowace jiha ba inda ba a san wannan laluran ba amma ba a bari waɗanda ya kamata a zo a zauna a tsaya a kuɗi gaskiya a zo a ce ga abin za a yi kuma a tsaya tsakani da Allah a yi shi amma don ka zo ka ce oke yau kashin ilimi mun kai mun sa kashin ilimi eh, duk in da ka ɗauka duka na fira da gaban kasa hanyar ilimi in ba gyara shi kai ba abin da ka samu sai gashi kuma ah, kuna wani hoɓɓasa na mayar da kulajojin ilimi zuwa ga jami'o'i ina e, fa'idan wannan do kaga yanzu duk all this kind of ya ganganta yanzu kaga a da system din yadda yake za ka zo tun daga primary school in aka yi jaraba na primary zuwa secondary school sai a ɗebe yara waɗanda suke da tsayi masu girma waɗanda za su zo su zauna masu irin za su growing quickly sai a tura su teachers colleges masu ɗan kwakwalwa da waye waɗanda za su yi irin ko clerk ko kuma su yi moving forward sai a tura su secondary school wasu su fito su yi aiki as clerks in ba su ci ba wasu su na su wuce har jami'a da sauransu sannan su kuma waɗannan teachers ɗin da kana gama teachers college sai a kai ka kai teaching a primary Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. yanzu kuma a madadin wakilar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda. Sai bakon namu, Sanata Yahaya Abdullahi, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai mai ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar kwalambiya Ku huta lafiya. A maza da mata don ne. A gaida harande sai rayoyin ku masu saurare. Saƙon farko ya ce hakika taron da shugabannin kasashen afirka talatin suka yi a kasar murtaniya domin dakila abin da ya addabi nahiyarsu hakan ya yi kyau da fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu sako daga alhaji abbas mai trader bakin kasuwa sako na gaba ya ce allah ya kawo mana karshen lakuma rayukan al'umma da kone musu garuruwa a jihar zamfara sako daga m baban yusra gusau sai kuma sako na gaba ya ce salam voa hausa harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a sansanin sojin yankin jihar Difa abin da Allah wadai ne la'akari da yadda a kwanakin baya aka yi. To a gaida Hafsat Muhammad Maina da karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin ra'ayoyinku Hafsat dai ba ta yi nisa ba ga nan da tishin muhimman kanin labarai. To Grace a takaice shugabannin kasashen Afirka talatin na ci gaba da taron su na kwanaki biyu da suka soma a kasar Murtaniya inda suke kokarin tunkarar matsaloli da dama da ke addabar nahiyar ciki har da matsalar cin hanci da maganar tsaro da kuma wahalhalun da jama'a kan afka cikinsu a sanadin tashi tashen hankula. a halin yanzu kuma hukumomin kasar ta mali na can suna bin diddigin harin da aka kai jiya lahadi akan wata tawagar sojan faransa masu sintiri a kasar ta mali inda har mutane hudu suka rasa rayukansu shugaban amurka donald trump ya sake kare hukumar nan ta ice da aka baiwa aikin tabbatar da ana aiki da dokokin ƙayyade shige da fice wacce kuma 'yan jam'iyyar adawa ta democrats ke kiran cewa a soke ta a cikin ɗaya daga cikin rubuce-rubucen da ya yi kan shafinsa na twitter a ƙarshen makon da aka baro shugaban ya zargi 'yan democrats da cewa suna son a wargaza hukumar ta ice ne kawai don ba sa son a rinka tsare kan iyakokin amurka to a gaida hafsat da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shiri inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan hanyar da kuke gani ya kamata a kasafta sama da naira biliyan 115 da aka maida wa gwamnatin tarayyar najeriya daga kuɗin da tsohon shugaban ƙasar abacha ya wawura kamar kullum za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shirye da rahotanni da ma ƙari da muke gabatarwa a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad. Alheri ke muku fata alheri da malama jure da ma injiniyan mu yanzu za mu ba daula da safinatu dama domin gabatar da shirin matasa yau da gobe malamai bismillah.